you ni da wanku basiru na samu kai kawo muku wannan gaisuwa daga lafiyar radio ministry to jama'a yau kuma mun dawo saboda mu ji maganar allah in kana ji na ina maka godiya da kuma gaisuwa wurin da kake duka ina kawo muku gaisuwa kana da wurin aiki kana da jira ina kana zamana wani wuri kana jin yani to allah ya jara maka bukata na maka allah roko saboda allah ya jara maka bukata ya baka zaman lafiya da abin da kake yin duka shi allah ya sa maka albarka na kuma ma allah roko da wurin da yake duka aikin da yake yin da zaman da kake da sin duka to Allah bar rayuwanka ya zama mishi amfani Allah bure maka anyan da aka kune maka duka Allah bar abin da kake yin duka to Allah bar ya zama maka amfani to shi Allah ya cika muna adalcin sa. Allah shi kuma ya bude muna zuciyarmu shi Allah ya ba mu imanin da za mu ji maganan shi to shi Allah ya fai muna zunubanmu kamar yadda muka yafi madan wayenmu zunubansu da laifinsu muna gode mu Allah da abin da ya yi muna da sunan annabi isa amen hallelujah to jama'a za mu yi magana a kan aljanna to aljanna dai in kana ji na yau to kai ka zama daɗin kai kenan to in ka samu aljanna ka shika to kai Allah ya fabe ka kenan don wurin nan akwai dadi to littafi ya gwada mana kaman aljanna ba wahala wurin nan ba halka wurin nan ba mutuwa wurin nan ba wani abun da zai kawo maka azaba ba wani abun da zai bari ka ji ko wani ciwo to in Allah ya in Allah ya yarda ka samu wurin nan ka zama to kai ka zama dadin mi kenan to Allah ya bure muna wannan anya Allah ya bari mu samu wuri mu zama a cikin aljanna Allah ya kara muna Allah ya bari da bayan mutuwan mu mu samu wani wuri mu zama wannan wuri to shi Allah muna musu godiya to si wannan wurin aljanna allah ya ce ba kowa dai shiga wurin ba waɗanda suke shamu wurin aljanna su kadan suke to allah sa kana da cikin kadan da za ka samu wurin aljanna ka shiga ka zama wurin sha hallelujah sannan ka shiga aljanna ya kamata ka san waransu abubuwa to abu na farko ka gani zunubi bai shiga wurin nan Allah ya ce waɗanda suke da zunubi duka mashayi da masu karya da malura da munguntan duka da masu turu da masu cin maganin kudi da masu yin gulma da munguntan dukkan da yake cikin duniyan ga ba wanda zai samu wurin ya shika to in kana so ka shiga wurin nan sai ka shike warandan abubuwan da na gura maka nan ka juya juya e, zuciyanka da kuma sai ka bayar da zunubanka duka da halinka duka za ka juye si ta si kuma ka yi tuba kowane zunubin da kake da shi ka yi kokari ka yi tuba da shi in ka dawo da shi ka bayar da su to wata shida ka samu wurin nan ka zama in ba haka ba in ka zama da mungu ka zama da zunubi kana mungunta ne ko kana wana abu mutu da wannan baka samu wurin nan ka shika Allah kiyaye muna shi yasa ka yi kokari aljanna dai ya kamata kowa ya samu wurin nan ya zama don jahannama ba wurinmu ba ba namu ba jahannama Allah ya jihar wurin nan ya ba su ta ne da waranda ba su bi Allah sai suke bin setani to in ka shika jahannama to kai kake so na tun inda nake gora muku akwai jahannama da kuma akwai aljanna muna da wurare biyun ga waɗanda suke zuwa aljanna su ba su zuwa jahannama waɗanda suke zuwa jahannama kuma su ba su samu aljanna su zama to ka bari abin da kake yi sai kai kuma ka samu aljanna ka shika to sannan ka shika aljanna na tun gara maka kamar sai dai ka yi tuba da zunubanka duka to za ka yi tuba da zunubinka sai dai ka zo wurin annabi to iri littafi ya ce ba yi a gafa ta maka zunubinka sai dai ka bi annabi isa sai dai jininsa don sidan allah ne to eh, tafi ya gwara muna shi inda allah ya kawo na duniya ya kawo dansa to wanda zaka gaskata da shi da shi kai zaka samu wurin aljanna da kai za a samu gafura da jininsa da kai allah zai bude maka a garin aljanna ka shika wurin nan ba ka yin haka ba ya ya maka wuya sannan ka suka aljanna hallelujah to ka fara yau ka gani a lokacin da muka yi ga lokacin mungu ne wannan lokacin da muka yi zunubi ya yawa kwarai ko na da zunubi ko ina muna da zunubi wurin aikinmu da zamanmu kuma kuma da firanmu abubuwan da muka yin da yawansu ya zama zunubi to in ba mu yi sauri ba ba mu zo wurin annabi ba wata kila gobe ka ya ka mutu mun ka tashi mun ka je wani wuri da ikon allah ne za mu dawo to in allah bai tamke ba mun yi mu je wani wuri ba ka zo kuma ba saboda ba gobe ba muna gobe kar mu jira gobe da yawan da kake ji na kai imaninka zo wurin annabi isa ka gaya misi yafe maka zunubinka to da kai haka da zuciya guda zai zafe maka kuma za ka samu wurin aljanna ka shika ka zama da annabi hallelujah mutum kana ji na na maka roko dani sai kai kuma ka yi imaninka ka zo wurin annabi ka zo ka roke shi ka zo ka yi tuba da zunubanka to sai a yafa maka sai kai kuma ka samu wurin zama randa za ka mutu kai ka jira yau sini daidai in ba ka yi yau ba ba mu san inda zai faru gobe ba hallelujah saboda ka yi hankuri na maka roƙe dai ne ka yi kokari ka yi addu'a ka yi tuba da zunubanka sai ka zo wurin annabi kamar yadda muka karanta littafi wanda ba a gan sunansu a cikin littafin mai raye ba wannan bai iya samu aljanna ya shiga ya zama wurin nan da kuma littafin ya ce wannan wuri ba kowani wahala ba wani zunubi iri zunubin da zai zuwa wurin nan ba wani zunubin da ke zuwa wurin nan saboda ka shika zunubinka ka bayar da zunubinka ka yi tuba da zunubanka duka sannan ka shika aljanna baka ka yi ka bayar da zunubanka duka an ba ka yi tuba da annabi ba in ba ka roke shi ba si yana da iko ya yafe maka si da jininka za ka samu gafura sannan ka zama dan Allah to si ya bude muna zuciyarmu si ya bude muna anya saboda mu zai si ya ce waɗanda Allah ya bani shi duka ba zan bari guda kuma ya bace ba to in kai kai dadin kai yau kana ji maganan Allah in ba ka tashi ba in ba ka zo wurin shi ba ba ka roko shi ba ba ka ba shi anya ya fabe ka ba in ba ka ba shi anya ya yafe maka zunubanka duka ba to si wannan kai kai da laifinka ne za ka shiga jahannama in ba ka shiga aljanna ba to ya zama ka kenan Allah kiyaye ka yi shauri yau ka yi addu'an nan sai kai kuma ka shiga aljanna hallelujah akwai wani addu'a guntun da za ka yi sannan ka samu aljanna ba ka roƙi annabi ba ba ka zo wurinsu ba ba ka bayar da zunubanka duka ba ba Allah zai yafe maka ba ya ce in ka roƙe in ka roƙe ni da zunubinka zan yafe maka muka ce ba mu da zunubi karya muka yi da gaskiya ba ta tara da mu ba amma muka roke shi muka ce misi muka bayar da zunubanmu duka muka nuna masa muna da zunubi shi dan adalcin zai gafata mana zunuban mu sai cika mana adalcinsa to daga kai ji nan ga ka tashi ka fara da addu'an nan kana so sai ka yi addu'a tare da ni ni wani dan ni dan zunubi ne ni dan adam ne ina da zunubi amma yau na ji magananka na bude maka zuciya na na kiranka ka sika ka wance mini zunuba na duka sin zama naka da ranuwa na duka na sa, na sa kai na hannunka ka wance mini ka yafe mini ka buɗe mini anyan da aka kunne mini duka saboda daga yau zan zama naka na maka godiya da abin da ka yi mini sai da ka yafe mini zunubi na duka da sunan annabi isa amen hallelujah to in ka yi wannan addu'a to allah ya yi maka gafura kenan to yau in kana da wani abin da za ka tambaya to in ko akwai wani abun da ba ka sani ba sai ka cira nan banga mu yi fira 0249251594 to jama'a assalamu alaikum Allah ya dama ineke so good ina so good so good ina so good so good ina so good binadamu ini